A shirinmu na nishadi a wannan mako na musamman ne mu samu bakoncin sarkin barkwanci Nuruddin Ado mai wuka wanda aka fi sani da Y Malam. Ya kuma faro mana ne da labarin nishadi da ma yanda aka yi ya tsunduma ga harkar nishadi. Yau gashi kayan bakonci da VOA sai a mana nishadin mu ja dan bamu dariya ko a dan mana wannan abu mu da Y Malam. Kaman dai wanda zan dai bayar da da faru a kaina. Mm. na zo wucewa a hanya haka na ga 'yan mata sun taru sun tara hanya ina da allah ku gyara zan wuce su kai kamar ba su ji ni ba sai na ɗauka waya kawai na sa a kunni sai na ce ta zagi baba ta zagi baba to mata saki uku yi mata saki uku ina wannan magana duk suka juya sai suka ce kai kin ga wani mara kirki duk suka buɗe mun hanya na wuce to kin ga wannan ma a kaina gashi nan dai kawai daga wayan ne na ce gashi gashi kin ga wannan ma ai nishadi ne a gare ni to har ma ya zama abun ma faɗa ma mutane ma a wannan to kin ga duk irin wannan wani lokaci gashi nan dai na ce su gyara na ce dan Allah su gyara sun yi kaman ba su ji ba amma ina ɗagawa na ce ta zagi baba to yi mata saki uku ni ma gani nan zuwa kakka bari in sami kawai suka bude wannan ga ga gokin ga duk irin wannan ma jan hankali ne da sauransu to duk irin abubuwan kenan kullun kana tafiya tunanin ka kara budewa yake yasa ake ce maka wai malam to akwai abubuwa da yawa da yasa saboda na taso ne yawanci a bangaren a kudun kudancin Najeriya ka taso eh to akwai sunan da nake amfani da shi da amma muddin na shiga cikin jama'a za ga in mutum ya yi rashin ji ko wani abu za ga an ce mai malam malam malam mm. to sai na ga to tun da ni ina da initiative na cikin mutane ina da shiga mutane da kuma mm. ina da wani abu da nake ba mutane ana yi na sai na canza na ce ne kake ba mutane ake yinka nishadi kaman mm. dariya ko kuma irin in za a yi biki ko wasu abubuwa na mawaka mm. za ki gani ne ke yin mc da ke controlling abubuwan da ke faruwa a wajen da Mike. a nishaɗin a ɓangaren waka ka zaɓa kenan? Na'am, duk cikin waka ne amma ba wai waka muke ba mu dai ne ke gabatar da mawakan eh. kuma muna sa sa hanya wani lokutan. Ya aka yi ka tsandama ga nishaɗi? To, akwai abubuwan da nake yawanci ko da yanzu zan zo in ce ma mutum ana gobara a gidanku mm. ba zai taɓa yadda ba saboda me ina da barkwanci mm. da wasa haka to yawanci na ma sha faɗa ma mutum ga mota bayanka ga mota bayanka mm. duk tunaninsa wasa nake mai tun da na saba zolaya to irin a jikina ne kawai a hakan ko da ma wani abu nake ni buri na kawai in ga mutane na nishaɗi irin ni ne dalilin nishaɗinsu. to kan je kan stage kai kamar stand up comedy eh to kin ba mutane dariya baya ga irin na cikin jama'a ko biki ko wani abu na'am a lokacin da nake lagos hmm. irin jami'o'i daban kamar su unilag da lasu laspotec hmm. duk makarantu ne haka hmm. da wajajen hutawa haka yawanci muna zuwa ana gayyata ta domin in ba mutane dariya ko kuma wannan shine stand-up comedy kamar na stand-up nigeria akwai wani wannan na taba zuwa kamar dai sau biyu amma tun da na dawo nan arewa muna ba mu da irin wannan tim ɗin da suke taimakawa na yin abubuwan amma duk da haka irin hip hop hausa da ake yi bukukuwa da sauransu duk movements haka yawanci ina zuwa to in yi mc in want irin akai-akai mm. ina ba mutane nishadi a haka. ba za ka fito da wannan salo ba kamar yadda ake yi a can kudu? To, a kudu a kudu yawanci in kana irin wannan za ka iya zama da kamfanunuka ka ce ga abin da kake so ka yi kana so su nauyin abin gashi gashi to yawanci a nan farawan ma za ka ga ka fara tafiyan su ba su baka goyon baya ba kuma mutane ba su san sanadiyan ma menene ma nishaɗin tukunna na sha gwadawa kuma da ka gwada bi ma'ana ba to yana ma'ana amma ai ma'anan shine abin da muke ya kawo wuta mm. saboda me kai kana yi saboda kai ma ka ji daɗi duk da dai nishaɗin yi kake saboda ka ga mutane na jin daɗi to ka fito ka ɓata tunaninka ka ɓata komanka kana tunanin to suwa za su tallafa saboda ko a shi ko da ma ai ba wai su da kansu suke yi ba zaki ga an sa powered by an ɗau nauyi daga to mu ma kullun ƙoƙarin da muke kenan sai ka ga wani lokaci kawai mutum ya zo a kaza ba a tunanin kai ma makomarka menene zai zama makomarka da har wasu daga baya za su yi sha'awar son shiga irin wannan harkar ga ka ustazu ka tara gemu kuma gashi kana nishadi duk wannan duk cikin nishadantarwa ne to wani lokaci ganin kama irin mutukin ga kamar yanzu yadda nake in mutum ya gani na hau kan stage ma abin da zai fara kallo to wannan wa'azi zai yi ko kuma me zai <laughs> kin nan ma ka jawo tunanin mutanen mutane kenan mm. to kafin ka fara maganan da zaka yi to duk irin shi ake ga wasu sun yi aski wasu sun yi mm. kitso sun yi wa to ni kuma bisa bangaren da nake da kuma abubuwan da dai zan ce in rufa ta wannan bangaren ni ma dai shi ne selling point ina ake cewa <laughs> um, yawwa to shi wannan me burinka to burina in gani a duniya ina ma ɗaukan ba ma wani ko da bet irin manyan tashoshi ne na nishadi na duniya a jini ma a wajen an zo ma na zo na ya an koyin da na control irin na zauna na kira su 50 cent ne shi el shera in ce ga su nan su to ai dama shi ko da na nemi wannan na samu na samu ai buri kowa na da buri limit ba wanda zai ce shi iya nan yake so ya zauna akwai waɗanda kake so ka gani ka haɗa shoda da su da kun tsaya ka faɗa da ka faɗa da su wanda duniya za su tabbatar cewa wannan shi ma ya yi aiki kafin ya kai wajen. To madalla da fatan mai sauraro ya nishaɗantu da abin da aka ji. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.